work Nigeria kuna sauraron shirin labarun matasa wanda Studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa Hamadu ina tare da Tarnan Fudai Ahmed. Barka da warhaka Tarnan. Barka Aisa yaya kike? Da dama Tarnan yau kuma mu muka kama abokan matasa a cikin wannan shirye-shiryen namu. To abokan matasa sai su gyara zaman su domin shan labaru. Waɗannan labarun da Aisa kamar da kika sani zan fara su da birnin Agadez inda 'yan mata ƙanana suka shiga karwanci. Su da matasan sai kira ga hukuma kuma ga uwaye yara. Sannan daga baya za mu dawo nan birni ya mai inda za mu dauko zancen wasannin barkwanci. A takaitaccen jawabin namu na musamman na yau za mu dauko muku su wasanni da ake ce ma Niger cat Vacance Show sannan kamar kullum za mu karewa da labarun wasanni. Kamar yadda na gaya muku a wannan labarun dai na matasa za mu farawa da wani shiri da matasa na agada suka yi. Kin san malama Aisa a wannan birnin Agadas yanzu wani abu mai daukar hankali shine yara ƙanana da suka sa kansu karuwanci. haka ne tsakanin shekaru goma sha hudu zuwa goma sha bakwai suke fara halartar wuraren shan maye da kuma wadansu wurare na nishaɗi. To ganin wannan al'amari kungiyar sadarwa ta matasa ta Agadas ta doki niyya yin wasu ayyuka na wayar ma da 'yan matan nan kai amma kan aje a wannan wurin ta kira zuwa ga hukumomi da uwaye yara sai a saurari wandal Abubakar firar da ya da Anise Karim. Mun kai inda muka yi la'akari a birnin Agadas akwai yara ƙananan 'yan mata da suke da shekaru tsakanin goma sha hudu zuwa goma sha bakwai da suka tsunduma a cikin sha'anin karuwanci abinda bai dace ba balle tare da cututtuka na zamani muna kira ga hukumomi da iyayen yaran su ɗauki matakan daƙile barin 'ya'yansu zuwa gurin da ake aikata wannan masha'a yanzu haka muna bisa wani shiri inda muka yi gangami na faɗakarwa za mu wayar da kawunan yaran waɗanda suke 'yan uwanmu ne su dakatar da wannan aikin na masha'a. a cikin shirin namu za mu dawo nyamai inda za mu kawo muku hirar 'yan mata da yara waɗanda ake musgunama. Domin ƙarin bayani sai a saurari Maryama Musa wadda ke ita ce shugabar ONG SOS VEV wata kungiya ce mai yaki da musgunama mata. A Nijar ma muna samu kai a kai mata da yara da aka zalunta. Yau da sahen nan ma mun samu labarin wata yarinya mai shekaru takwas da makwabcinsu ya mata faɗi. Annoba ce da ta shigo. Muna so mu kawo ƙarshen wannan kunnen uwar shegun da ake yi a kan al'amarin domin kawo ƙarshen wa mata a ƙasar Nijar. Ya kamata dai a ɗauki mataki domin irin waɗannan halayen a su a nan ƙasarmu ta Nijar. Aisa ko kin san menene ake cewa barkwanci? Ko da dai ban san menene yake nuhi dai na san dai wuri ne wanda ake ba mutane dariya. To haka ne Aisa akwai wata kungiya ta matasa da ake cewa Haraka Comedy Club ta nan birnin Yamai wadda ta samu ta zabo irin waɗannan matasa masu wasannin barkwanci a kowane wata suna irin waɗannan aika a wani wuri da suka zaba su da kansu. Domin karin bayani sai a saurari Ahmed Usman wanda yake shine shugaban Haraka Club Comedy ta birnin Yamai da firar da Amina Bubakar Abubakar. Muna shirin hada wata wasa tare da masu wasan barkwanci. Sun kai su zuwa goma. Za mu gabatar da wasannin da za mu yi tsawon wata ɗaya. Matasa suna son abin da ya shafi annashuwa. Bayan fita ta farko mun samu sakamako mai kyau daga matasa da suka karfafa muna gwiwa. Akwai waɗanda suka matsa kaimi domin su shiga a Haraka Comedy Club. dan uwa dai ya kamata kai ma ka rubuta sunanka cikin wannan kungiya domin ka rinka bamu dariya to aisa aiki ce kamata ke rubuta sunanki <laughs> yanzu dai jara zaman ka za mu waƙoƙi kuma da rawe-rawe. A nan wurin da muke ba da labaru? A cikin shirye-shiryen namu domin mu yi muku bayani wasannin waƙoƙi lokacin hutu wanda Niger 24 ta shirya wanda ake kira Vacance Show domin ƙarin bayani mu saurare shi cikin takaitaccen rahoton mu A gidan samari da 'yan mata na gyada seku na nan yamai inda ake shagulgullan wasa karo na uku wanda ake cewa Niger 24 Vacance Show Umar Isa ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan sabga Nijar zamne gaban dandalin da ake gudanar da wasanni ya bayyana muna tafiyar shagugula. Na uku muna da 'yan takara goma sha shida matasa ne da suke son shiga waka ba su da hali. Waɗannan mawakan za a ba su tukuci sannan kuma masu son ci gaba da waka za a ba su horo kuma za a ɗauki waƙoƙinsu a wajen ƙwararru masu naɗa sautin waƙoƙi. Bakuncin haure cikin barauniyar harnya ne jigon da aka tilasawa a fannin slam cewa da salon magana. Amadu ɗaya daga cikin 'yan takarar. Kwakwalwa ce ke magana abun yana buƙatar dogon bincike sai an ɗauko yadda za a tsara abun sannan a guda shi a bainar jama'a duka wannan ja aiki ne. A gaskiya wannan tunani mai kyau ne saboda yana baiwa matasa kuzari na tsunduma a cikin wannan aiki. afin de lancer une carrière dans cette euh, activité. Niger 24 Vacances Show babbar dama ce ga Nafisa da ke sa ran tsunduma cikin fannin wake-wake da kaɗe-kaɗe. Zan yi waƙa don Nijar na yarda da kaina da farko murya da waƙa da nuni da kuma yabon jama'a duka suna da mahimmanci. In ka sa niyya babu wani wahala amma in baka sa niyya ba za ka ga wahalarta. Niko na sa niyya. a wannan daren ba a samu 'yan kallo da dama ba wasu sun zo ne don karfafa ma masu gasar karfin gwiwa wasu sun zo kuma don su samu nishaɗi kamin komawar ɗaukar darussa yau na zo nan ne don abokiyata ta gayyace ni ne don in goya mata baya ya kamata ka samu lokacin shakatawa wata dama ce ta ka huta abinda matasa da 'yan makaranta ke yi kenan a lokacin hutu Rashin bada mahimmanci na jama'a da rashin bada fifiko ga wasu 'yan gasar sun kai hannu ga Omar wani ɗan kallo da ya bi wasan cikin nishaɗi. Abin ya min ba zata da na ga banga mutane da yawa ba. Na yi la'akari ba a taimakawa mawaka gaskiya ina jinjina wa nishar vantikat saboda tunani ne mai kyau da yawa sun halarta amma ba su ba abin mahimmanci ba ina son jama'a su ƙara hoɓasa wajen halarta kaɗai ba A ƙarshen wasanni na wannan daren 'yan gasa biyar aka furda a cikin wannan kwamɓalar. Yanzu kuma ana shiga zuwa ci gaba da gasar har tsawon sati uku kamin a kai karo na ƙarshe. Aisa na ga kina ta girgiza kai ko ke ma rawace a zakin mu a wannan wurin. Kai dai ka sani yanzu sai mu zunduma cikin wasannin motsa jiki. haka ne labaru wasanni na wannan sati dai za mu fara su da kungiyoyin kwallon kafa maya na jamhuriyar niger da cewa maina a kuma da maina afrim wanda yanzu haka suna a can babban birnin maroc inda za su halarci wasu wasanni a cikin wasannin na farko dai kamar yadda nake ga miki maina afrim ce za ta karawa da 'yan maroko to ayi wannan karawar a ranar alhamis kin da ta shuɗe inda niger ta sha kashi biyu da banza sannan a bangaren maina a a yanzu haka suna can suna buga wayannan wasanni da kasar libya nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu gode sauraron da kuka yi muna gode gare ka sannan sai gobe idan allah ya kai mu